رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم نسألك أن تعيننا على أنفسنا وتبارك فينا في أمورنا وحياتنا كلها إنك على كل شيء قدير يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasu tambaya da wani ya turo amma da turanci ya turo kuma akwai wanda suke karantawa ba ni zan karanta ba ku za ku karanta kamar da aka karanta jiya amma in dai za a fassara da hausa tana cewa a wannan zamani na ci gaba technology an samu ci gaba kwarai yau musulmi sun samu wato wata dama wadda ba kowane lokaci ake samu ba ta yadda za ka iya abin da ake kira saukar da ƙur'ani a cikin wayarka shi ne downloading ko ka saukar shi suke kira ta hamil ko tanzil kana da wato rumbun ajiyan karatu rumbun ajiyan karatu a duniyar wato yanan gizo to ne mutum zai iya saukar da ƙur'ani a cikin wayarsa to ko mutum zai iya ci gaba da karanta qur'ani a waya kawai ba sai ya dauki qur'ani ya karanta ba tambayar kenan na jin mu an ta tambaya ne kuma da haka a tafsirin jiya amma tunda wannan sabuwa ce sai mu ce mafi kyau gaskiya kake karanta qur'ani a cikin mushaf saboda kai ka sani kai ma abin da kake cewa qur'ani ita kuma sunanta mai waya wayar da ke ɗauke da ƙur'ani sai ka ce application wato wani manhaja wani tsari ne aka saka to ashe tunanin cewa wannan ƙur'anin ne da kanshi wannan kuma waya ce da ke da ƙur'anin kawai an ɗan soka shi ne akwai sa rikice da yawa to ko don wannan ma za ka fahimci ashe to ɗauki takardar ƙur'anin karanta ya fi kusa da asali ɗaya kenan na biyu in kana karatun ƙur'ani a waya kai kanka yadda kake jin girman abin ba idan ka ɗauki ƙur'ani kana karanta shi ba na uku na tabbata yadda za ka ji kai ban yi alwala ba na ɗauki ƙur'ani ba haka kake ji ba in za ka ɗauki waya alaisa zalika ka ne ba haka ba ne na hudu zai yi lokacin da kake karanta ƙur'ani a waya a kirawo ka sai karatun ya katse to wannan kuma rashin girmama ƙur'ani alkur'ani ba a katse shi da sauran dai abubuwa da yawa kuma ta iya ɗaurowa wani abu ya cinye ma wato wannan tanadi na ƙur'ani a cikin wayarka domin waya tana iya samun kamuwa da ƙanjamau irin ta waya abinda suke kira viral attack duk ya cinye duk abin da ka aji, saɓanin wannan da haka mafi kyau a karanta ƙur'ani daga mushafi shi ya fi a lokaci guda kuma ba ma cewa in ka karanta qur'ani daga wayar ka bakar a qur'ani ne dan akwai wayar da ma sai ka ji hatta buɗe qur'anin sai ka ji shaf shaf ƙarar yadda kake buɗe qur'ani ko ba samu ne to sai ka karanta babu laifi amma muna maganan afdaliyya da kuma aulawiyya da kuma ainihin wanne ne yafi cancanta ya fi dacewa wannan tambayar kenan ko da ban karanta yanda ya rubuto da turanci ba amma na fassara gurgurda abinda na fahimta wannan na cewa ita mana idan kai la'akari da matsalolin rashin aiki a ƙasan nan a Najeriya kenan al'amuran ya kai abin da ya kira wai alamin rate alamin rate a kasan alam rashin aiki ya kai wani level da sirri a yi tagumi kawai sai ce wannan sai ya haifar da wasu kamar da ya fada a turancinsa sukan zo suna swindling wasu masu ƙarya 'yan hudu ɗaya tara 'yan fawar 9 sai ga su suna ta yawo ga aiki ga aiki har ma ka dinga gani ana rubutawa a jikin katanga ga ko gani ba ne ana ta rubutawa zo ga har ma da salari ɗin gaskiya ne akwai aikin ba aikin allahu alam shi shine yake cewa mai musulunci ce dangane da mutum ya je ya ba da wani abu na goro don a ba shi aiki ko ya sayi aikin wato kenan dai ba magana cancanta ba ne yan dai kana da kuɗi a iya baka aiki a wuri kaza wannan matsala ce ya danganta ga halin da aka samu kai amma na so nuna mana cewa duk gwamnati in bata samar da abu biyar ba to ba a kiranta gwamnatin demokuraɗiyya ko da ma an yi da'awar demokuraɗiyya ne abubuwan nan biyar samar da tsaro ilimi nagartacce aikin yi don maganin zaman banza harkar lafiya samar da abinci domin da ruwan ciki kan ja na ina na rijiya to kaga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ai an ambaci aikin yi lokacin da ƙasa ke samar da ɗalibai masu kwalaye na shaidar ilimi manya-manya tun daga mataki na ƙasa har zuwa ƙololuwa sannan a ce an fito suna gararan ba a titi babu aikin yi to wannan ba matsala ce gaskiya 'yan ƙarama ba da ta kamata duk gwamnati ka sa ido a kai tun daga mataki na ƙananan hukumomi har zuwa can sama lallai a samar da aikin yi to rashin aikin ya sa abin da mai wannan tambaya ke cewa sai abin ya taru yawa akwai aikin da in ka kwalin digiri ne to an riga an wuce yanzu nan masu digirin ga da yawa masters da yawa phd da yawa ba musamman za mu tafi ba kuma sannan sai muka kallafa ranmu sai na samu kwali in je in samu aiki abinda ake kira white collar job alhali ga mu da ayyuka rututu mun rena tukin nan yankan farcen nan gini sassaka kasuwanci ka mallaki shaguna na neman arziki ga sunan latu addu wala tuhsa da yawa da suka riki kasuwanci sun mamaye duk inda muke da su aji ana takama da ilimin boko abin baya ci lokacin da ma bokon ke garawa in baka hada da sana'a ba sai ka zama boko boko ko a barka da talin jaridu tun 60 kai ta karanta magana ta kare babu aiki sai karatu kamar jambol sauraka ya ne a raya sana'a mana a raya craft ko yaro na makarantar boko abu ne muhimmi iyaye su koya masa sana'a ka je makaranta ka dawo je ka gun vulcanizer je ka gun ka zauna a shago a maka kasuwanci je ka gun tela je ka koyi girtanci amma muhimmin lamari ne in aikin nan za a yi na boko ne karkari aikin bokon yana da ma abin da ake kira jallin karewa aikin boko sai tsotsa shekarunka sai lokacin da ka ƙara shekaru kake da ƙwarewa sai ce kuma ka ƙare ba a son ka ba ka bari? a ce ka yi ritaya a lokacin da baka ƙara tsufa kake da ƙwarewa sai a ɗauko 'yan bana bakwai waɗanda yawanci 'yan hargagaga ne misali na ɗauka kuma ƙwarewa ita kanta makaranta ce wanda ya ƙware shekaru ka kaza a aru ai ba magana kwali ake ba sai ka je ka samu profesa na injiniyarin ya kasa haɗa maka taya ga lokal bakanike a bakin titi yayi sai ka bashi da turanci kamar zakara ina kwalin misali haka kenan ashe misali muhimmin lamari ne a samar da aikin yi amma tambayar da yake yi hukuncin mutum ya je saboda hali na babu aikin yi ya ba da cin hanci a bashi aiki ba da cin hanci baya halatta haramun ne arrashi wal murtashi wal ra'ish mai ba da cin hanci da wanda aka bashi da mai kai kawo shine ar-ra'ish ke tsakanin su duk Allah an ce to amma sai aka waye gari malam da kare makaranta ta shekara biyar kenan fa yau misali babu inda ban je ba duk sai a an baya a ce no vacancy no vacancy abin ya dame ni ma kaddara ya faɗa haka malam ina da iyaye ba su da lafiya na ni ko ba zan yi sata ba sam gara in nemi aiki ko aiki na je ga aikin nan kuma ya dace da cancantar da nake da ita ina da al ilmi ina da mu'ahhilat credentials qualification ana mu'ahhalun amma an ce to in kana so ka da kaza to malam ya zai shekaru biyar naje can naje nan an ce kaga bayar a baka kuma ne dan kasan nan ne dokoki a constitutionalance sun bani cancanta a bani aikin nan na kawo takardun amma an ce duk mun yadda kawo kaza in ba haka ba wanda ya kafa ka a bashi ya zan yi to sai mu ce in lamarinka ya kai jalli na barura sai ka bayar laifin na kan wanda ya tilasta ka don dole ka ci ka sha ka rayu ka kare dangi daga fadawa cikin talaulautuwa na kaskanci sai mu karanta maka من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب منني عظيم سنتكي سورة من لما أبو مشاشدة دون أكا تيلستاشي كذا ما كمبيل قوات فوت كبادة شنهنشي sai ka ce malam abin nan fa haramun ne to ka tsaya kana haramun ka gani haka za a gaya maka shikenan to haka in abun ya kai wannan jalli ka bayar laifin na kan wanda ya tilasta ka kuma nan sai mu karanta maka wasu baitoci da babban malami a shek nasir sa'adi ke faɗa cikin al'alfiqhiyya ya ce wa laisa wajibin bil iqtidari wa la muharramun ma aftirari wa kullu mahdurin ma afdarura bi qadri ma tatajihu darura wa laisa wajibin bil iqtidari ba a maganan abu kaza wajibi ne in ba a da iko zuwa aikin haji in je sai da iko to ba maganan wajibi in ba a da iko wala wala muharramun ma ba a magana abu kaza haramun ne idan akwai al-iftirar na tilasto to idan shi wannan mai neman aiki applicant ya shiga job market ya zama kwarai mutar to shikenan amma haka kawai ka ba da cin hanci don ka samu aiki baya halatta ko kuma ka sai aikin aikin baya biyu ka bayar ko ka saya sai mu ce ban gane sayan aiki ba kamar ya sai ce eh wani ne an bashi offer ga takardar ita to ni aikin nan bai ma dame ni ba kai ka zo ka yi amma ka biya ni miliyan biyu tunan akwai matsala shi wanda aka bashi aikin a an bashi na bisa cancanta kaddara abin da ya karanta mass communication i'lam ya san haka jarida kai kuma abin da ka karanta agronomy zira'a a jami'a harkar noma ya za a yi wanda ya karanta mass communication kuma an bashi akan harkar jarida ne electronic ko kuma print wanda za a gani almar'iyya da almakaru'a kai harkar taki ka iya ya za a yi haka misali sai ka ce ka saya ta yaya abin da ka saya din zai dace da aikin da kai ne ina gani wannan ma ta haɗari fiye da wancan za a samu matsala tuni a tsammani na najeriya ba a kai jallin da ma a ce ana yin haka ba a ce wai ana sayan aiki ina jin ba a kai ba amma wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka jima an ce an wuce malan kai ne baka sani ba yin saboda Allah saboda Allah ɗalibin da a digiri ya faɗi ƙaddara ko third class ba shi da shi ba da ana ba da fas ba amma ce fasin an yi fasin ɗinsa an daina ba da fas haka aka ce to wanda ya samu pass to wanda ya samu 2 ko first class sai ka ce ni kaga gaba na son ma aikin makana da fas ba zo ka saya amma ka aikin ne bisa la'akari da kana da first class shi kuma mai son sai ka bashi babu khiyana ciki babu cin amana to irin wannan karka taimaka ai haka gara ma misali na farko da zaka ba da cin hanji saboda kai kana da larura a nan wuri saboda haka 'yan uwa ni ina kira gare mu ne mu faɗaɗa hanyar samu kar a dogara da sai an yi aiki a raya noma wallahi duk ƙasar da ba ta ciyar da kanta ba ƙasa ba ce muraya kiwo na karanta labarin wani jami'in harkar noma an ce kuwa taho daga amerika ne ko ina ne ne ƙwararre ne kan noman alkama to wai sai ya taho daga wata cibiyar bincike research institute america wai ya taho egypt don ya auna ingancin samar da ya yabanya ta alkama da ke kasar america da ta ainihin wato masar sai ya fahimci wai kasar masar ta ninka ta america so hudu yankin da ya fito wajen soil fertility wato ya yabanya samar da alkama to sai ya sake gangarowa ya zo afirka ta kasashen bakakin fata abinda suke kira afirka sauda the black africa muke ko to yi tafiya aka ce daga nan har irin yankin su gaidan can cikin jihar yobe kuma sai ga ta tamu kasar ta fi ta masar sau hudu wajen samar da yabanyar alkama kenan sanin ka ta amerika sau nawa sai dinga zudda hawaye yana kuka ba wai dan yaji qala Allahu qala rasulu mm yana ganin ga arziki a kwance rababa amma mutane sun kasa gane albarkan wannan arziki abinda nake cewa saboda amsa wannan tambaya haɓaka wato arziki da neman na kai abu ne muhimmin gaske saboda ina ba da shawara shi yasa kullum na kai mata tambaya ko ɗazu ne wannan tambaya ko ce jiya a cikin tafsirin na ce yanzu misali a birnin kaduna kawai ka tsaya wannan tambaya muna yi domin koma ƙara lura ne motocin da ke birnin kaduna da baburan kaduna da kekunan kaduna don allah da gayar menene ƙiɓa'u gayar faya part kayan gyara shagunansu kashi 80 cikin 100 suwa suka mallaka mu ko wasunmu wasunmu a enugu kake a benin city kake magana a ba a port harcourt to kuna jin haka nan abu ne mai kyau a ce wasunmu ke da shi me ya hana ce mu muka mallaka shagunan sai da magunguna patent shops kowa ke da shi a kaduna ban ce maka kano ba ko zaria ko katsina ko sokoto a kaduna kawai kaduna garin gona birnin gwamna yawancin wasunmu ne wasunmu ne idan ka ɗauki makarantu masu zaman kansu tun daga nazari curtains kindergarten da wayewaye masu zaman kansu kashi 80 suke na nasu waye wasanmu ne wannan bai zai samu na tunani ba rodi-rodi na gini zuwa ke so da shi lissafin ya fi ƙarfin ka kirga kekunan nan na pet masu kafa uku tricyclists zuwa ke da so haka za ka ci gaba da wannan lissafi kuma amsar dai ba za ta wuce wasunmu ne wasunmu ne yaushe ne to mu din ne za mu dawo mu samu wannan sai mu ɗafe da a yi karatun boko a samu aiki na karatun boko dole a ci gaba da yi saboda muhimmancinsa a musuluntar da shi amma ina nufin kada ƙwallafa marai da samun aiki a wannan janibin amma dangane tambayar da yi kaji amsoshi inda larura to in babu a kiyaye Allah ya samu dace ya yi mana muwafaka sai mu je ga inda muka tsaya a ci gaba da tafsirin wabillahi tawfiq Sunna. بسم الله wani bangare na fassara wannan aya ya riga ya gabata a baya mun ce za mu sake komawa ne kawai don ganin lokaci ya riga ya karkare ya karkaru a ainihin loto ko da ta gabata wannan sura sunanta at-tahrim sura mai lamba 66 mai ayoyi 12 kuma madaniya ce tana magana kan ainihin annabinmu sallallahu saboda nagarta irin tasa da kirkinsa alaihi salatu wassalam lokacin da ya hana ma kanshi wani abu tsakanin matansa wanda ya halatta gare shi mun faɗa lokacin da ya shiga ɗakin matarsa uwar muminai na na zainab bintu jahshin na na hafsa allah ƙara mata yadda da ita da uwar mu na na aisha suka nuna rashin abin da saboda ya gamsar da su ya hana makansa abin da allah bai hana masa ba sallallahu alaihi wasallam sai allah ce ya ayyuhan nabi ya ke wannan annabi lima dan menene tuharrimu ma ahallallahu lak kake haramta kanka abin da allah ya halatta maka tabtaghi marrata azwajik wannan shine illar wato hana makansa dai ai kana neman yardar matayenka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai kuma jin kai قد فرض الله لكم تحلة فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله تحلة أيمانكم allah ya wajabta muku. wato kankarar rantsuwarku ta hanyar kafara dan ya rantse cewa wallahi ba zan koma kan kaza kenan idan ka rantse ba za ka koma kaza ba kuma ka koma kuma dama ba ne da Allah ta'ala ya hana ba to sai kai kafara na azumi a yanda Allah ta'ala ya ajiye na kwana uku wallahu maulakum Allah shine majidincin lamarinku wa huwal alimu shine masani alhakimu gani aya ta gaba إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما فلما نفعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرف بعض فلما نبأها به إلى الله فقد قلوبكما وإن عليه فإن الله وجبريل المؤمنين والملائكة بعد ذلك الله تبارك وتعالى يتي وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه haditha ka tuna lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama asarra ila ba'd azwajihi a haditha ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sarranta ya boye ya gaya ma wasu daga cikin matayensa hadisan wani zance a to wannan zance da ya sirranta ma wasu daga cikin matayensa Allah a nasa masu ce karki gaya karki faɗa sai Allah ta'ala ce falamma nabba abbi a lokacin da ta ba da labari bihi da shi wannan abin da ya ɓoye arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din sai nam wa azharahu Allah alai kuma Allah ya bayyana masa abin da ya sirranta. qalat sai ta ce man anba'aka haza, wane ne baka labarin wannan qala nabba'ani al-alim al-khabir nabba'ani wato ubangiji masani al-khabir da labari shi ba labari kan wannan sai ce in tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma idan kuka tuba zuwa ga Allah to lalle zukatanku sun karkata wa in tazahara alai idan ku kuka yi gangan ku akan shi ma'ana suka kuka hada kai dan ku yi abin da yake ba daidai ba akan shi to fa inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala huwa maulahu shine majidincin al'amarinsa da mala'ika jibrilu da kuma salihan bayi muminai da kuma mala'iku gaba daya ba da zalika zahir ma'ana dukkanin su masu ba da agaji ne gare shi asa rabbuhu أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات سكبات وأبكارا wa ta'ala yace in tatuba ila Allah in ku kuka tuba zuwa ga Allah haka ne asa rabbuhu ubangiji ya yanzunta kusa ne gun ubangiji in tallaka kunna in ya sake wannan wani irin abinda ba ke cewa ne mu daki juji ko tsako ake cewa ne ne mu tauna tsakowa don aya ta ji tsoro a daki juji don a ji karan gwazar mako abinda ya faru na haɗa kai da suka yi hatta kai ga annabi sallallahu alaihi ya haramta ma kansa abinda Allah ya halatta masa da sauran abin da ya biyo baya sai Allah ke gargadin su Allah yake asa rabbuhu abu ne ne soki gun ubangiji in tsallaka kunna in har annabi ya sake ku an yubdilahu azwajan khairan kun, Allah ya canza muku mataye da suka fi ku alkhairi gare shi muslimatin ya bashi musulmai mu'minatin masu imani qanitatin masu wato kyautata ibada zuwa ga ubangiji ne qanitat ta'ibatin masu tuba abidatin masu ainihin ibada sa'ihatin aka ce masu yawan azumi batin kuma zaurawa wa abkara da budurwai wannan mai sauki ne Allah ta'ala ya yi annabinsa haka in kuka ci gaba da yi masa haka a nuna maka kenan hatta a gidan sassalama akwai wato ka'idar rayuwa in aka yi kuskure sai a gyara abin da ya kasance tun daga abin da Allah ya saukar yana jan hankalinsu ya ayyuhal ladina amanu نعم عليها ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsara kanku da iyalanku gabarin shiga wata wuta wa quduhan nas wal hijara ita wutar makamashinta mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun A akanta a matsayin matsara akwai wasu mala'iku ghilabun masu tsananin fishi shidadun karfafa لا يأمر بس صعب ما الله كان دك أبن دي أمر تيسو ويفعلون ما يأمرون دك أبن دي أمر تيسو كما يسكي يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم نعم إنما تجبرك ما كنتم تأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ya ku waɗanda suka kafirce kada ku kawo hanzari ko uzuri a yau yau ɗinnan kiyama ake nufi tuji zauna ma kuntum ta'malun saka muku ake kawai kan abin da duk kuke aikatawa ya yi wallazi na amanu na'am جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani tubu ilallahi Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya at-taubatu nasuh shine nadama akan laifi da akai, yi da kuma niyya ba za a koma kan wani laifi ba da kuma shi wannan laifin a karan kansa a bashi nan take wannan shine at-taubatu nasuh Allah ka azurta mu da irin wannan tuba asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum ya yanzunta Allah ya kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin ya shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahtal anhar waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya amanu ma'a. ranar da Allah ba zai kunyata annabinsa ba shi da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum haskensu yas'a yana tafiya baina aidihim gaba gare su wa aimanihim da hannayensu na dama ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmina nurana ka cika haskenmu waghfir lana ka gafarta mana ka ala kulli shay'in qadir lallai Allah kai mai iko ne akan kowane abu aya ta gaba يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم نعم ومأواهم جهنم يا أيها النبي يا كيوانا النبي جاهد الكفار والمنافقين كي جهادي ودنيا كر كافري دا منافقين كجند الله كي قوام كافري دا منافقين أولا لديوا تكي مناسبات ديوا واغلظ عليهم ka kuma cije a kansu za musu saboda sun ki Allah sun bar manzo sallallahu wa ma ma'awahum jahannam makomar su ai jahannama ce wa bi'sal masir tir da makoma in jahannama ta kasance makoma na'udhu billahi ta'ala min jahannam na'am ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله تعالى يتي ضرب الله مثلا أكنكو يوا الله تعالى يا بغى مثالي Eh, misali Allah ya buga ga kafirai don su lura ku ji misali imra'ata nuhin dangane da matar annabin Allah nuh wa imra'ata lutin da matar annabin Allah lut kanata waɗannan mataye guda biyu sun kasance shi sa ce kanata ai mata ne inda maza ne sai ce kana ko kanat mace kana ya kasance so kanata su biyu sun kasance tahta abdaini min ibadina salihin sun kasance karkashin bayi biyu daga cikin bayinmu nagartattu dukkaninsu annabawa ne amma fakhanata huma sai suka kha'ince su matar annabi nuh ta hada kai da kafirai tana tare da shi a kafira ce matar annabi lut tare da waɗannan masu neman maza suke lalatattu har an ce ma in suka zo gari ita take kunna musu wuta idan suka ga harshen wuta ya yi tsiri tsitsi ta su yau da sha'ani kenan a gari umar ce ja'ira ce to kaga Allah ta'ala yake cewa ta kunga kasancewarsu suna ƙarƙashin annabawa na amma tun da suka bi hanyar annabawan ba to musu azaba alakar su da annaba bata amfane su ba kenan kuma kafirai komai alakar ku da kowaye in ba Allah kuka bi ba alakar ba ta amfani shi yasa yace ya buga misali ga kafirai ga matar annabi nuh ga matar annabi lut sun kasance karkashin bayin mu bayin mu biyu cikin bayin mu nagartattu amma suka kha'ince su falam yughniya anhuma min Allah shay'a su waɗannan bayi biyu annabi nuwa da annabi lot ba su wadatar da matansu da komai bugun ubangiji wakila da na rama ma'adakhilin aka ce da su ku shiga wuta tare da masu shiga suwa aka ce su shiga wuta ɗin suwa ne ne suwa aka ce su shiga wuta ya jama'a matan nan guda biyu saboda sun yi hali na mutanen banza kenan man batta bihi amaluhu لم yusri bihi نسبه nasabu wanda duk aikinsa ya sa ya yi baya batta bi amaluhu aikinsa ya jinkirtar da shi bai yi aiki na jariba. to dangantaka sani dan wani kan wani ne ba zai iya tura shi gaba ba ina gani za iya ci gaba na'am to madalla saboda haka wanda aikinsa ya jinkirtar da shi to wallahi dangantakarsa ne dan wani jikan wani ne ba zai masa amfani ba arastum iqra ci gaba وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة نعم ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إلى آخر الآية الكريمة في آية تنوى gani ما ƙurani يقول يكون kuna kallo في ايه aya نعم nawa aya ta nawa duka duka suran tana da aya nawa ita ce sura mai lamba nawa ya jinsiyarta na'am madaniya ce ko jami'in? to Allah Ta baraka wata ala ya ce wa baraballahu matsalin Allah ya buga misali lillazina amanu Dan masu imani su lura kaga farko an buga misali ga suwa da kafirai in takamar ka kai dan wani jikan wani to ai ga matar matan annabi nuh da matar annabi lut ga yanda suka yi alakan nan bata musu amfani ba falam yughniya anhuma min allahi ne shay'a to kuma ga misali Allah ta'ala ya ce Allah ya buga misali lillazina amanu domin waɗanda suka yi imani su izina su lura imrata fir'aun dangane da matar fir'auna ana kiranta asiya yar muzahim wannan mata mumina ce ta yi imani da annabin Allah kuma manzon Allah annabi Musa ɗin imrana alaihi salatu wassalam sauraka sai ta samu takun saƙa tsakaninta da fir'aun don mai ta yi imani sai rigima ta barke tsakaninsu to kuma mijinta har sukan ce koda ya zo Nemanta ta wasu kan faɗaɗa magana Allah kan hana masa ikon komai yau kuma ne ya faru dai shi dai kafiri ne ita kuma mai mumina ce ma'ana misalin da Allah ke nuna mana anan waɗancan kafiran mata guda biyu zamansu da annabawa biyu ya amfane su ita kuma wannan zamanta da kafiri wannan har ma ya ce shi Allah ne amma tun tana da imani zamanta da shi ya cuce ta? to amma karkace abto a shi kenan ya halatta ta aure kafiri sai mu ce a'a tilka ummatun qad khalat la ma kasabat in ba ka ba a gidan musulunci malan karanto mana aya din wala tunkihu ولا ولا ولا تنكه المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يذكرون to dama aya ta gaban nake shine ashahid din dama june ai wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala wa'jabatkum to sai ce kuma wala tunkihu zan ne mahallin shahidin wala tunkihu farko tankihu tunkihu tankihu daga nakaha ne ko na kaha yan me nakaha yankihu kenan fa'ala raba ya yadribu amma tunkihu daga ankaha ne ai fi'li ne mazidi muta'addi li maf'ul an kan kiyo in ka kenan wala tunkihu ay kada ku aura musu amma wala tankihu kada ku ku auro to abinda muke nema auren dan mu kulla alaka dan kai wani ta afto gashi ma fir'auna matarsa ashe ma mumina ce sai mu ce an baka labari ne can amma shari'a muhammadiyya ta soke in a wancan dokar an halatta nan sai ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurawa mushrikai aure hatta yi umino, hatta tufi ghaya da aka fi'ilinta mustaqbali dole ya kasance a tunda yana da alaka da abin da ya gabata ya kasance so. mun ce hatta haka take na ili ashe kenan haramun ne a yau na ce yau a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mace musulma ta aure kafiri amma sau nawa ake samun haka yau ga musulma ce saboda kwaɗayin abin duniya ta auri mai mulki gwamna ne don a ci duniya da tsinki da ai magana ta ai gashi wallahi na taɓa samun wani labari kwanaki na je ɗaya daga cikin garuruwa sai suka ce wani malami ke cewa ne wallahi malam akwai wata mace mai kuɗin gaske kuɗi dalilin mijinta yana da estate musulma amma kafiri ne kuma ta aure shi kizo ya mutu sai shi malamin ya je mata gaisuwa a wurin gaisuwa da karbar gaisuwar <laughs> ga malamai baje-baje a wurin suna ta addu'a Allah ji kan mai gida wannan yayi mai fidda'u na yi mai kulhuwa na yi mai ayatul kursi na yi a'a Allah ji kai akwai kudi to akwai kwandala ai magana kenan ai yace malam sai da nazo nace ke ko kin san shi kansa ma auren da kike da shi haramun ne karshe tace wallahi waɗannan malam ba su gaya mana malam ban sani ba ko biki sun ki auri kafiri haramun ba ne ta ce shuru suka yi so da muna da shi we can dish out to a ce al'umma akwai maluman da kwaɗayin abin duniya kasa su rufe ido waɗannan ba su bane usuwa ba su bane ababen koyi ba magada annabawa bane ta bakin wani magada annan baya ne to Allah ya kiyashe mu ya tsare mu ma'ana ko da dai kaji an ce wa mar'ata fir'aun tare da mumina ce ita eh a yau ba zai yi la yazo mun sha samu wannan magana sha gaya maka ga yarinya ta ki fiti ta ce kafiri za ta aura a wasu wuraren da muka je kuwa mazaje ne musulmi suka kasa zuwa su aure yarinya sai ta kare ta aure kafiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ko kai da aka ce ka aure kirista ko ba musulma ba ai tsammani ake kana da ƙarfi da power da yardan Allah a dalilin karatu ka ja ta zuwa ga musulunci ai hikimar kenan ai in ba ka ba ina fa'idan ka faɗi ka mutu ta kwashe 'ya'yanka ta kai ta inda Allah bai ce ba me zaka ce da Allah in kiyama ta tsaya ban ya ce ku an fi saka mu'ahalikum nara inda ya ce ku kare kan gobarin shiga wuta kuma ya halatta maka auren kafira ta kai su inda Allah ya hana ai hikimar ita ce ka jawo ta zuwa ga addini amma abin da ke faruwa sai ka iske waka za ta ja zakara a yau wa daraba Allah masalan Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani game da matar Fir'auna lokacin da ya mata azaba an ce da ya bayyana gare shi mumina ce haka yasa aka miƙar da ita akan turaku yana mata azaba shine ma'ana wa fir'auna zil autadi da fir'auna mai turaku da daraku na azaba ita wannan mata id qalat lokacin da tace da ta ga lalle azaba ta kai azaba zai kashe ta ajalin ta yazo sai ta miƙa kuka zuwa ga Allah tace rabbi bin ka indaka baitan fil janna ya Allah ka gina min gida a wurinka a aljanna kalli magana rabbi bin li ka, kaka wannan kawla sallamirin aljalala ne baitan wani irin gida yau ko julius baga aka ce su ma gida a kaduna ai ka kwana baka yi bacci ba saboda murna ko to ballantana jalla jalaluhu shi ginin na kun fa kunne inna inma amruhu idza arada shay'an an yi kula lahu kun sai ta ce ya Allah ka gina min gida inda ka kuma fil ba fa a duniya ba ba wannan kadai ba wani jini min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni ka cece ni daga fir'auna da mummunan aikinsa ba wannan kadai ba wani jini min zalimin Allah ka cece daga mutane azzalimi wannan mata bayar Allah na na Asiya haka ce waɗannan addu'o'i nagartattu dakka waɗanda suka keta samaniya kuma Allah ya amsa mata har ana cewa yana mata azaba yana mata lallas da wuta za ta mutu amma tana dariya sai fir'auna ce Musa ya bata mana iyali nu'azzibuha wa tamutu mu'azzabatan lakinnaha tadhaku wa tasrahu laqad afsada alaina Musa lisa'ana kalli wannan mata ana mata azaba za ta mutu tana dariya ya bata mana matanmu fir'auna kenan inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a wani wuri yake cewa kai wa ma amru fir'auna da rashi lamarin sa mugu ne ko kun san na karanta wani interview an ce tsakanin shedan da fir'auna an tattauna me ya gobe an haɗu gumagumin ku. wai sai shaɗan ya ce fir'auna a gaishe ka shaɗan ce ai bi ne ya ce a ah, kamar yaya fa ya ce to aini duk ya ta ban taɓa ce ne allah ba ne kuma haka ne ku ya ce amma kai kuwa ka ce ana rabu kumula alayi ba ka yi ce ba fir'auna ce an rabbukumul a'la sai Allah ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirah wal ula sai Allah ya kama shi dangane da azabar wannan magana ta ƙarshe da yi an rabbukum wal ula da wadda ya taba fadin ta aka ce shekara 40 baya inda yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yani ban san kuna da Allah ba baya gani shine fir'auna yace a gashe ka fir'auna kenan kaje banza ta kori wa to in dai har fir'auna kai ga haka an gane to kafin ba mutumin arziki ba ne shi masu cewa gawarsa tana nan yanzu haka intact haka ne ko baka bane akwai ke labari cewa an ce gawarsa na nan yadda suke da egyptian mummy duk ɗalibin da ya karanta abin da ake kira egyptology Yanayi cewa gawar tana nan an kare ta sun shafa mata abin shafawa preserved babin da sami wal to tambayar ita ce wai ci gaban mutanen misar misra a lokacin hasuna da wani ainihin mai da za su shafa gawa ba ta lalacewa suka ce e, ai Allah cewa yi na jika bi badanika yau dinnan za mu wanzar da kai da jikinka littafin makas aya don ka zama aya wanda suka ce ai wannan aya ce take aiki suka ce to ai alyawma Allah ya ce kila na wannan lokacin ne Allahu alam amma duk da haka ana yawo da wani hoto da ka san kare an ce na fir'auna ne kuma akwai malamin da ya ce shi ya je ya gani kwanaki ina Cairo kamar in samu lokaci in je in ga abun a ga kwakwaf na abu ne muhimmin gaske a tarihi kwarai da gaske ala kulli halin dai wannan mutum dai kafiri ne mugu ne amma abin da zai baka mamaki ko kafin akwai wani balarabe mutumin nisra kuma wai musulmi sunan shi dr fir'auna Allah kuwa dr fir'aun har ma asibiti ke da shi a madina asibitin dr fir'auna ce fir'auna dr fir'auna kuma ka rasa duk suna sai fir'auna har a samu su daga cikin lawa suna ce nahanu fara'ina nahanu abra fir'aun we are pharaonic Allahul musta'anu alaihi tukla wai saboda aya bin tarihi ne musulmi ya rasa identity insa na kirki ayin za ka zaɓi suna ka zaɓi suna nagartacce fir'auna ya yi tsiya a bayan ƙasa yanzu duk mai hankali za an tasiri ke na tsine masa Allah ka kiyashe mu to sai wannan mata Allah ya jarrabe ta ta kasance mata karkashin sa to shine Allah ta'ala ke ga mana tayi addu'a ta ce Allah ya tsamar da ita ya cece ta min alqawmi zalimin to wannan jin kuma sai aya ta karshe ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الله تعالى يتي ومريم ابنة نصابتي ومريم بأكت ومريم سننت إذا منتو منصوب na'am ai wadhkur maryam zai kasance maryam mansuban bi fi'lin mahdhuf muta'alliq bihi mahdhuf ka ambaci maryam ir imrana wannan mata akwai sura su kusan sunanta a suratu mai suratu babu addini da ya bada account ya bada narrative na mutuntawa fiye da ƙur'ani game da ita mu ganin cewa da yake mana tattaunawa da fastoci a ƙasan nan in muka samu dama har na taɓa gaya mana fasto da chicago ko littafinka bai martaba na nan maryam ba uwar annabi isa yadda ƙur'ani na ya martaba ta na ce domin kaga a littafin ka babu inda aka ce the gospel according to st mary babu amma ni littafi na ƙwa'ani akwai sura sukutun da guda suratuwa maryam inda za a karanta tun daga aya ta goma sha shida har zuwa gaba a sura ta sha tara duk akan na na maryam da fata an gane ko amma ba allah ba ba kuma uwar allah ba Allah ce ga Maryam ‘yar Imrana mata mai mutunci mai kamun kai wadda har lokacin da ta yi ciki ciki ne ban mamaki ba da aure ba da ta ga mala'ika ya tsaya a gabanta cewa ta yi a'a ina neman tsarin Allah gabar karka zo kusa da ni ya ce a aini manzon ubangiji ne don in niki bishara za ki samu ɗana kirki ta ce da ƙaƙa zan samu ɗa ƙisar na nan kamar da muka suna sautu maryam to Allah ce ka suna na maryam ‘yar imrana wadda ta kare tsiraicinta allati ahsanat farjaha ta tsare tsiraicinta ba ta taɓa auka cikin mummunan aiki na alfasha ba fanafakhna fihi min ruhina sai muka busa ruhinmu abin da ya faru kuwa shine mala'ika ya zo ya ce mata za ki samu ɗa ƙala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya qalat anna yakun gulam walam in tusu gulamaka baqiya ta ya zan samu ɗa saboda ka abin da ya faru kenan fa hamalatu fantabazat kanin qasiya sai aka yi busa cikin ainihin rigarta nan take sai ta samu ciki a wannan lokacin a wannan lokacin kuma ta haihu har ta ga wannan jariri hankalinta ya tashi ya kuma gaya mata kwantar da hankalinki fa'in mata tarayinna min albashar ahadan faƙuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallima lawma insiya ta ɗauke shi ta taho da shi to shi ne Allah ta'ala ke cewa mun yi busa a cikin wannan farjin nata na daga ruhin mu sai ta haife shi wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta kuma gaskata dukkanin kalmomin ubangijinta wa kutubihi a wata riwaya wa kitabihi da kuma littattafansa wa kanat maryam ta kasance min alqanitin daga cikin masu wato kyautata ibada zuwa ga ubangiji khalas lokaci ya riga ya cika kuma wannan sura ita ma ta kammala Allah ya kammala mana rayuwa cikin alkhairi ya ba mu arzikin karanta Qur'ani yanda Allah yake so da fahimtarsa abinda muka samu damar fassarawa ya zama daidai dace ne daga ubangiji Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kasawa ce mu ya rabbal alamin ka gafarta mana ka datar da mu ka sanya maka san mu albarka da zama lafiya da kwanciyar hankali ka hada kan musulmi akan daidai duk inda arziki ke ka kawo gare mu ya rabbal alamin كربا مد حصار إيماني كتريمو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته